Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne da mai bawa gwamnan jihar Taraba shawara akan harkar mutanen da suke da bukata ta musamman wato Sadiq Jilogo wanda kuma ya tsaya inda na tambaye shi nake cewa wannan mukami na shi yaya zai yi ya taimaka wa 'yan uwansa ko kuma mutanen da suke da bukata ta musamman ya kuma gaya mana cewa zai yi amfani da wannan dama domin ganin cewa ya taimaka musu wajen ba su harkoki da ya shafi ilimi da inganta rayuwa da ta shafi mutane da suke da bukata ta musamman na ci gaba da tambayarsa daga ƙarshe eh. dokan nan ta maganar cewa da za ta fito muku da darajar ku da 'yancin ku da duk wani abu da ya kamata ku samu na wanda ake ta kokarin majalisa a samu a dan yadda da ita su zaɓe ta ta zama tana aiki a Najeriya matsayin babbar doka kamar yanzu da nan suke da Disability Act. Shin ya eh. kake kallon wannan doka Anya za ta iya samuwa kuwa? Eh, Zai yi magana akan wannan doka. Duk doka mm-hmm. ɗin kasan ni ma kanmu muna da matsala. Mm-hmm. To wace iri? Dalili ne mm. ba za mu dogara ga dukkan al'amari abu na rayuwa mu ce dukkan a yi mana kyauta ba. Mm. Domin jidali ne da ya da dokan bari a turance. Mm. Da ya tattaru kan dokan ya yi yawa yi nauyi idan gwamnati ta hange ta ta sa ido ta sa a jibo ta ta ba domin ta ce kai matsayin ka mace ne wanda Allah ya ka maka tace a ɗauke maka dukkan abin da ka san na rayuwa da kai da ƴaƴanka da matanka da zuriyarka haka ba mai yiwuwa bane hmm. misali yanzu bai zai yiwu ba a ce yau an ɗauke maka karatunka hmm. na ƴaƴanka iyalanka sannan a ɗauke maka jinya kyauta sannan duk wani abin da ka sani hmm. wanda ya kamata a ce ka da ka dan sa wani abu kai ma na tallafawa ka ba ka ce mm. kai ɗauke na kyauta ga baki ɗaya. Mm. dole ne wannan doka ɗin eh eh, da manyan masu ilimi masu wato in na fahimce ka kana nufin kamar yanzu bari in baka misali kamar yanzu a nan kasashen turai eh. da kasashen irin su amurka nan haka zaka ga nakasasshe ta inda dokar na ga tafi masa aiki a nan shine kamar maganan gine-gine inda za su wuce dole su samu sauki su bi hanya yadda kowa zai iya shiga gidan sama su shiga za su iya hawa motar haya za su iya hawa jirgin kasa za a ɗauke sa aiki ba zai je neman aiki a ce shi makaho bane ba za a bashi aiki ba ko kuma shi gurgu ne ba za a ba in dai wannan abin ya karanta kuma ga yanda ya iya to za a bashi kamar haka hmm. eh kamar haka ka gane ko eh. misali yanzu idan Allah ya yi kai karatu a matsayin ka makaho ko kuma ka da loya daga hakkin ministry da kuma sauki ka kada kar a bijima kasan da Allah ya rama kada kwarai akwai akwai abin da za ka yi ka taimaka amma sai ka na gurbi misali yanzu misali yanzu dukkanmu da muke kai da nazarin mu guragu a hmm. Najeriya yanzu shi ne hmm. mafi yawanci guragu ba mu da sirri a hmm. duk inda ka je zai rike kana mutum da kullum wannan haka wannan wurin da aka yi da kudin da laifin yake ina ba za ka iya zuwa ba ka ce za ka yi da aikin ka dole sai ka ɗauki sirrin da ka bai wani wanda yake layi ko kuma ka nemi aikacin ya turo maka su wannan dokar muke so cewa lalle irin wannan ya tabbatar cewa dokar nan ya aiki a cikin ɗari da ɗari amma abin da ya shafi abin da ya shafi rayuwa to dole ne mun san cewa lallai akwai ba zan ka kana tausaya ba zan zan tausaya ba mm. dole ne za ka iya dubawa a matsayin ka mai lafiya idan Allah aka ba mu abokin da kai mm. akwai wani nauyi da nake da shi wanda kai baka da shi mm. domin akwai abin da Allah ya baka ni ba da shi ban ji daɗin ba misali yanzu kai kana tafiya kana kallo kana ji to ni ko ban san daɗin tafiyan nan ba Mm. ban san daɗin da zai nan ba idan zan ɗauke ni aiki ya kamata a ce aljabin namu da aka bamu tare ina da wani na wani allawan da ya kamata a ce an bamu domin ni kuma in san cewa lallai an ɗauke mini wannan tunanin da nake da yake da shi a zuciya na mm. ka gane ko mm. na wanda Allah ya ɗora min larura a kai to amma idan an ce za mu tafi uniform gaba ki ka gani an yi wa gaskiya eh mm. yawa yawa ka ga ban gani ba mm. to irin wannan wuraren muke son dokan ya ban sanda da shi ba ji ba gane gani to to haka dole ne akwai wasu dan dan percent da ya kamata a ce ana baya ka a matsayin ka na wanda Allah ya dora wannan na na nazara da na rayuwa eh. to kaga irin wannan dokokin muke so a duba kuma kuma kamar da ka bada misali na gidajen gwamnati da sauransu mm. da inda ake hulɗa da mutane misali motan hawa yanzu akwai wata mota da muka shiga da Abuja zuwa Lagos amma motocin Brazil ne da Eh. dogayen nan ke totally kamfanin eh da suke wannan mota ba ba tunanin cewa ko gurbar duniya eh. manyan motoci irin wa'annan ko eh. ka tafi New York ko za ka je Chicago ko Florida ko ina za ka je ko kuma a ce misali a cikin gari bus da suke yawo a cikin gari suna haya idan suka zo bus stop din da ake hawa za ka ga har wani irin risinawa take za ga in suka danna wani abu sai tayar gaba da daidai kofar da za a iya shiga sai ta silalate kasa mota sai ga ta durkusa haka ta gefe sannan sai ga akwai in ke. bakin guragu ne za a ga wani dan falle ya fito daga jikin kofar ya shimfiɗi ya hau kan bakin kwalta kikarolin keken ka kai in lungu ne ka shiga duk kana nufin yanzu duk har yanzu ba wannan motocin ko masu kasuwancin zuwa Legas din babu wallahi a nan Najeriya babu wannan wannan shine kaza ko koke da muka yi a duniya shine aka je innovation aka fara samun canji a yin wannan abubuwan gaba ki hmm. a wasu wurare aka fara effectin wannan canji din hmm. wanda mu a kasar mu Najeriya da muke ciki a yanzu wannan dokan da zai da rai wannan al'amari wannan wannan wannan tunanin bai zo mutu ba ne yanzu aka je yanzu misali yanzu mafi yawanci zaka fara mutane ne zan ba da misali ba a madadin da kake nufa mu hmm. domin ni girgin ina aiki da Mm. yanzu mafi yawancin abin da yake hana mu zuwa jami'a wallahi wallahi ɗawainiya ne da yake ka domin mm. ba za ka ji ka ɗora wani ɗawainiya ba duk in kana da gata kana nauyi a haɗa ka da wani da zai karatu tare da shi saboda ba hanyar wucewa yadda ya kamata yawwa babu hanya karatu za a ɗora lecture a gidan sama wani mm. hawa ɗaya wani hawa biyu babu yadda ka to muka kaga ko makonni biyu da suka wuce nan na sa wani bidiyo a kan shafinmu na facebook na murya amurka wanda na ɗaɗɗauki yadda ni da ibrahim jarumai muka dinga kwatancen yadda ake shigowa har ta ofis ɗinmu nan akwai wurin da za ka zo ma kofofin nan da suke buɗe kansu akwai inda in ka zo da ka za ka ɗan matsa ta buɗe wayan ba sai kowa ya buɗe maka ba ka je ka shige da ka idan ka je a kusa da mu akwai oh. ma'aikatar ilimi ministry of education kenan kamar department of eh. education suke ce mishi a nan kusa da mu eh. za ka ga akwai inda ba a ma yi irin wannan simintin benin ba wanda zaka iya hawa da keken guragun ka amma an yo na karfe an zo an kafa shi a wurin da karfin tsiya in ka zo da keken ka zaka hau ka wuce ka gani mm. to ka gani mm. to ka gani wannan kuce muke yanzu samu mm. wannan wannan ci gaban ne daga cikin kafan isa eh. kuma yasa nake amfani da wannan daman a madadin kuma yan jaridu ke tallata duniya cewa lallai Mm. a dinga bin ku mu da irin wannan wurare domin a tabbatar da a tsabbin yi mai da ake a yanzu a mm. faɗin ƙasar nan. Shi sa muka rike wuta muke ta mita mu mana. nan. Inda za a yi mm. hulɗa da mutane. Haka. A dinga tunanin irin. To mu ma nan shirin na kasa ba kasawa ba za mu ci gaba da mita mai ta tafa mun bayani har sai an ji kukan wata rana insha Allah. don in dai za a faɗa wata ran za a ji. <laughs> sannan muna maka fatan Allah ya taya ka riko a sabon mukamin ka na mai ba da shawara ta musamman ga gwamna sannan kuma da fatan Allah ya baka ikon taimakon mutanen da suke da bukata ta musamman a nan inda kake. To muna godiya Sadiq Jilogo mai ba gwamnan jihar Taraba shawara ta musamman akan harkar mutanen da suke da bukata ta musamman. To kafin mu rufe shirin bari mu zo dan guntun rahoto wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya aiko man daga Abuja wanda wata kungiyar addini ta dauki nauyin bawa mutane waɗanda suke da bukata ta musamman ta rashin kafa kafafun da aka kera. An gama su larurar rashin kafa ko hannu sun yi da fifi a cibiyar kula da lamuran mata ta Najeriya Women Center inda aka rika daura musu hannu ko kafa bisa bukatar su. Jami'in kula da aikin a madadin Jibiyu Malam Usman Huntuwa ya ta cewa tallafin kyauta ne da shirin ke bayarwa. Mu ke ɗaukar ɗawainiyar cin su da shan su da wurin kwanan su da kuma transport. Su kuma Tolerant Foundation su suke da alhakin yin kafafun da kuma kawo su Abuja domin sa ma waɗannan mutane. Mu muka san mutane a duk inda suke lungu da sako ke tattaro waɗannan mutane mu kawo su nan Abuja domin yin kam ɗin kuma za mu ci gaba da yin shi kyauta insha Allah har illa ma sha Allah sunana Tijani Sani Bakuri na samu kafa ta hagu gata ya kike ji a ranka yanzu abin bai musaltuwa tsakani ga Allah wannan abin da dan adam zai yi na farin ciki to ina cikin shi saboda mutumin da ya baka wadda za ka rika takawa to ai farin cikin bai musaltuwa gaban kungiyar jibril sheikh abdullahi balalo ya ce shirin jin kai ne da kowa zai iya amfana tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko ba la'akari da bambancin aƙida wajen taimakon ɗan adam jami'an da sun ce duk masu buƙatar tallafin a najeriya ka iya tuntubar shugabannin gbs na jihohinsu don ɗaukar bayanan buƙatar su da shirya tallafa musu an yi kiyasin hannu ko kafar roba na tashi a kimanin naira dubu ɗari biyar in an same su a najeriya a madadin shi bakon namu Sadiq Jilogo da kuma Nasiru Adamu Alhika da aiko mana da wannan rahoto. Da duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala. Sai kuma Julie Lazarus Gresham wacce take haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Na kasa ba za ta zama kasawa.